بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته izin Allah ta'ala mai kuma mai komai a yau lahadi goma sha biyu ga watan jimada saniya a wannan shekara ta 1932 daidai da biyar goma sha biyar ga watan biyar a shekara ta 2000 biyu da goma sha ɗaya za mu ci gaba da karatu wannan littafi sharh sunna na al-imam al-barbahari wanda Allah ta'ala ya mai rasuwa a shekara ta 329 hijiriya wannan shine mu na goma sha bakwai a inda za mu tashi a gaba ta 124 a inda al-imam al-barbahari rahimahullah azza wa jalla yake cewa وإذا rajula الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه wa وسلم ورضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا فقد علم النبي صلى الله عليه وآله آله وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موتي فلم يقل فيهم إلا خيرا وقولي ذروا أصحابي لا تقول فيهم إلا خيرا ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قولك إن سمعت ذلك إن سمعت إمام البربهاري الله تعالى يجيكن شرقا فرأيكي تشوى وإذا رأيت الرجل إذا كجمت يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yana sukan wani ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana sukan shi da jafa'i yana faɗa mishi mummunan magana duk wani nau'i da na suka kaga mutum yake yana ma ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu anhum su kuma Allah ta'ala ya yadda da su domin radiya fili ne madi sai da zama jumla ce khabariya radiyallahu anhum Allah ya yadda da su madam Allah ta'ala ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ألا يدرسوا كوكما ورضي الله عنهم ألا يدرسوا سيدة زما جملة دعائية خبرية خبرية دعائية كان بعد الأباري أمام أنا الدعاء كتي يا الله كيدد وأنم بايناك إن كما وأنم شيء تغاغفة الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان wala taj'al kulubi na ghillan lil ladzina amanu kaga wannan ya tabbatar da wannan kenan wa radiyallahu anhum kuma Allah ya yarda da su idan ka ga mutum yana sukan ɗaya daga cikin sahabban manza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama waɗanda Allah ya yarda da su fa'alam to kai da ka ji wannan ka sani annahu sahibu hawan shi wannan mutumin da yake wannan maganar ka sani sahibu hawan kawai yana bin son zuciya ne tintirin dan bid'a wa shahibu qawli su kuma mummunar magana yake faɗa saboda ne da qawli rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saboda ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce idza zikira ashabi idan aka ambaci sahabbaina fa amsiku ku kani bakin ku ku yi shiru kar ku dora komai a ciki ma'ana nan ba wai na hana ku ce radiyallahu anhum bane fa a inda aka faɗi waɗansu abubuwa nasu kawai ku shiru domin wannan wata al'umma ce da ta riga ta gabatu dubin dubatan alkhairansu ya riga ya malale abin da ake gani na kuskurensu har ma idan ido ya kai ga ganin shi alkhairansu ya riga ya share waɗannan al'amuran baki ɗayansu faƙar aliman nabiyu sallallahu alaihi wa alaihi wasallama minhum min zalal hakika ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya san abin da suke da shi min zalal na tintibe na zamiya ya san da wannan ai dauki ka'idar babu wanda ya cika abin nan mutum tare yake bai cika goma ba a lokacin da kace ba ba sa kuskure to ka ba su sifa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ka tarayya da su a cikin risala a cikin nubuwa to haka wannan shine zunubi na farko kenan abin da yake shine kuskure suna yi tabbatuwa akan kuskure ne ubangiji Allah madaukakin sarki bai ƙaddara musu wannan ba domin Allah ta'ala cewa i wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin suwa al muttaqin الذين ينفقون ra'i السراء ra'i. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة سوني فوأندا إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون باسا توجيوا باسا جابر تيوا أكم من دسك أيكتا نلفي وهم يعلمون سنة سنين kenan wani baya nuna baya hana cewar mutum ya kafa shi ta zame in ya faɗa kaitu ya nabahu ya isa gifari bai tabbata akan wannan ba mu wannan ka duba babu wani wanda ya sha akan wannan kuma an ka lura abubuwan da makiya manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama makiya sahabbai suke bi a ce to ai wane yayi kaza a ce wane yayi kaza in kai shiru za ka ga kamar abin da malam ya faɗa ne akwai son zuciya sosai da sosai a cikin harkar an ka dauki fadan Allah ta'ala da yace uhilla lakum laylata siyami rafafu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alima Allah annakum kuntum taftanuna anfusakum alima Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum alima Allah Allah ya san annakum kudin nan kuntum kun kasance takhtanuna anfusakum kuna ha'intar kawunanku maki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tsaya iya nan ba zai ƙara shi gaban ba alim Allah annakum kuntum taqtanun anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fataba alaikum abu na nauke nan na ɗaya abu na biyu wa afa ankum abu na biyu abu na gufa fal'ana ba shi ruhun an halatta musu kuma amma makiyin Allah makiyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tsaya iya ta. hakan nan za ga ya kawo ya ce ta ai sun gudu ranar ranar Uhud kuma daman kowa ya san hukuncin guduwa yaki a ranar Uhud sai janyo maka faɗin Allah ta'ala wala qarasa daga kuma Allah wa'adahu in tafsunum bi izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'd ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhu liyabtaliyakum sai ta iyana ma zai ƙara gaban wala kada afa ankum wala kada afa ankum kuma wallahi tabbas Allah ya muku afuwa wallahi tabbas Allah ya muku afuwa to dama me ya kawo irin waɗannan al'amura ɗin daman mutum yana da wani tsoro na cuta a zuciyarsa to wannan tsiron kuma yana buƙatar ruwan da zai dinga shayar da shi shi yasa kake ganin ayoyin da ake laƙana mashi iya wuri kaza ake laƙana mashi ba za a lakana mishi bayan ta ba ba za a lakana mishi gaban ta ba iya nan ta yadda inda ka ce da shi ya ƙara gaban ba zai iya ba inda ka ce ɗauko ayar fari ba zai iya ɗauko ta ba saboda iya nan aka lakana mishi Allah ta'ala ya sauke mana yake cewa faqad alima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yakunu minhum min az-zalali ba'da mauti annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya san abin da zai kasance na tuntube bayan rasuwarsa falam yaqul fihim illa khaira amma didda haka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama bai faɗi wata magana dangane da sabon shi ba sai abin da yake alheri domin me domin kogin alherin su ya malale abin da ake ganin tuntube da suka yi kullun ma an zake kallo ga ka kallaci mutum da ido daya mana kullun sharrinsa kake gani ba za ka ga sa ba wa qauli da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace zaru ashabi ku kyala sahabbaina la taqulu fihim illa khaira kar ku faɗi wata magana dangane da su sai alheri wannan hadisi yana buƙatar tantancewa sosai da sosai a bangare na ilmin hadisi sai mana cewa wala tu hadis bi shay'in min zalalihim kada ka ba da wani labari na abin da ya shafi zaniyar kafasu to ai wannan labari zaka bayar bayan an riga an gafarta shi an yafe shi eh ma malam ya kwaba ya ce karka ba da labarin cewar ai kafa wani ta zame ai wani yi kaza wani yi kaza domin an riga an ba da labari an yi riga an yi afuwa an riga an yafe musu wala harbihim ko abin da ya wakana na fadin da ya wakana tsakanin su wala ma ghaba anka ilmu ko ma abin da yake kwata kwata baka da ilimin sa domin me wala tasma'u min ahadin karka sa kulle ka ji wannan magana a wurin kowa duk wani wanda zai ci zai baka labarin faɗan da ya faru tsakanin muawiya da na aliyu faɗan kaza me yawa kar ka shi wala tasma'u min ahadin yuhaddithu bihi kar ka kowa yana ba da labarin wannan fa innahu abin da malam ya sa ya ce maka kar saurari kowa la yaslamu laka zuciyarka ba za ta zama tsaftatacciya ba zuciyarka ba za ta zama wankacciya ba in sami ita in ka ji magana sai zuciyarka ta ɗan yi ƙaiƙayi don gane da wa da sahabbai kuma su Allah ta'ala ya yarda da su yanzu kaikayin da zuciyarka za ta yi zunubi ne kuma zuciyarka ce ta samu zunubin ba su ba to kun ga anan malam ya ja kunne sosai da sosai gane da abin da ya shafi matsaya ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin sahabban nan su ne hamilu risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallama su ne waɗanda suka ɗauki saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya zo ya zo ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a kowace manzan Allah ya yada sakon ko ina da ina to su waɗannan su suka ɗauki sakon daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kafa bi zalika fadla wannan ya ishe su ya zama falalaci a gare su su ne waɗanda suka shigar da waɗannan saƙonni zuwa birane da ƙauyuka da unguwa da ko ina da ina a sassanin duniyar nan abu na biyu ubangiji Allah maɗaukin sarki ya yabe su ya magana su sosai da sosai har ma ibn abi dawud yake cewa wa qul khayra qawlin fi sahabati kullihim wa qul khayra qawlin fi sahabati kullihim ka faɗi kyakkyawan magana dangane da sahabbai baki ɗayan su wala taku ta'anan kar ka zama mai yawan suka ta'ibu ka aibanta wannan wata tajrahu ka muzanta wannan faqad nataqa al-wahyu al-mubin bi fadlihim haqiqa wahayi ya yi bayanin falalarsu sosai da sosai wahayi na alkur'ani da wahayi na sunan manzo Allah sallallahu alaihi sun yi bayani wa fil fati ayun li sahabati tamdahu a cikin suratul fati akwai ayoyi masu tarin yawa da suke magana kan yaban sahabbai da suke Allah madaukakin sarki yana cewa hul ladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihi huwa ladzi anzala sakinata shi Allah shi ne wanda ya saukar da natsuwa ya saukar da ita da natsuwa natsuwar ita karan kanta ubangiji Allah madaukin sarki ya saukar a ina fi qulubil mu'minina a cikin zukatan mummunan nan cikin zukatan mummunai su waye kuma ajin farko a wannan ayar su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wanda ya zama mummuni bayan su kuma sannan nan nan ka ce ba su ne mummunan ba to su waye mummunan waɗanda suka sanya mai lafazin da ake zagi wasu sune mummunan kuma Allah ta'ala ya ce anzala ya riga ya saukar kuma ya ga tunda fi'ili mafi ne ya nuna ya riga ya saukar ne a zukatan waɗanda suke anan wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina saboda ne liyazdadu imanan ma imanihim don su ƙara imani akan imaninsu kaga atin farko su ne sahabban manzon Allah sallallahu wa wasallam sai wanda ya bi ta farkin su kuma zai samu shiga cikin wannan aya haka na Allah ta'ala yake cewa innal ladina inna ma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim innal ladina yubayyi'unaka wannan magana ina ake yin ta ana ta ne ga sahabban manzan Allah sallallahu wa wasallam waɗanda yake ga su ga garin Makka kafaran Makka sun hana su su shiga da kafaran maka suka hana su su shiga sai aka tura sai na Uthman ya zama mai tattaunawa da su suka ce in dai shi ne za su bashi dama ya yi dawafi amma ko in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba haka ba kururu ya shedan ta nuna cewa ai ai riga an yi an kashe sai na Uthman ko in aka sai na Uthman ai babu sama tunda a ka'ida shine duk mutumin da yake mai sasantawa ne mai shiga tsakani ne ba a taɓa shi kun fahimci wannan da ke ku haka karantowar musulunci ta tabbatar to ko tun da haka ne duk da cewar umara aka zo ba a zo da niyyar yaƙi ba dole a karantar da waɗannan mutanen dole a ladabtar da su dole a yaƙe su kenan ne ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi aka yi mishi mu mubaya'a kan cewar za a shiga garin maka domin a yaƙe su ya ɗaga hannun shi na farko ya ce wannan shi ne hannun sayyidina Uthman ya ɗora shi a akan hannunsa dan a rasulun ba hannu biyu ke da su ba ya daga hannu daya ya dora kan daya ma'ana hannu daya hannun sai na usman ne a rasulun ya ce wannan shine na sai na usman ya dora kan hannun shi ɗaya ma'ana sai na usman shine farkon wanda imu baya kenan sannan sai sauran mutane suka biyo suna ta mu baya akan shiga garin maka shine Allah ta'ala ya ce yi ladzina yubayi'unaka lalle dukkanin waɗanda suke maka mubaya'a na ma yubayi'una laha. abin sani kawai da Allah suke mu baya inna ma adatu hasrin ne wa qasam inna ma yubayi'un Allah suna mu baya ne da Allah yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana saman hannunsu wacce falala ce ta kai wannan kun ga wannan ba su ne yan suna cikin manya-manyan sahabbai waɗanda suke gaban yan hudaybiya su ne yan badar domin ba a yakin badar ba kwata-kwata da munafukai su ne bayan yakin Allah ta'ala ya ce su je su aikata duk abin da za su aikata Allah ya gabarta musu to an gaba ka ce ai wane yayi kaza wane yayi kaza yana ma Allah ya ce je abin da zai yi Allah ya gafarta mishi dan me ya harce yakin badar to wani yana cikin kenan abin da yayi din saboda haka mutu bi ghaibikum kenan sai ka waɗannan al'amura shine ubangiji Allah ta'ala yake cewa innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim hakan nan gaba kaɗan Allah ta'ala ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke zuciyarsu ai da man karkarin ta dai ka ce ta baka san abin da zuciya ta kunsa ba ai da Allah ya ce kaza ya ce kaza kai ka san zuciyarsu kai baka san zuciyarsu ba amma shi Allah fa ya san zuciyarsu shi yasa a wurin ma yace fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da yake zukatansu kuma ya ce ya yarda da su tun da ya san abin da ke zukatansu ya ce ya yarda da su a antum a'lamu amillah haka kenan yanzu mutum zai kai kanshi dandalin bata ne da wurin hallaka da waye dinga gaban bayan Allah nan layi layi mutum mutum yana tsine musu yana musu abin nan mutanen da yake yan aljanna ne Allah ta'ala ya tabbata musu da aljanna shi yanzu ne ma yake yi ibn hazm ya faɗa haka ya faɗa yace sahabban manzo Allah duk gaba ɗayan su yan aljanna ne aka tambaye saboda me yace saboda Allah ta'ala ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala walaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna la yastawi minkum ba za a taɓa daidaitawa ba cikinku man an faka duk wanda ya ciyar da dukiyarsa min ƙabalin fatahi kafin a fatahu makka wa ƙatila kuma iyaki kun ga wannan daraja ce duk waɗanda suka musulunta suka yi yaƙi suka ciyar da dukiyarsu suka yi kaza kafin fatahu makka walayata a'azamu darajatan waɗannan su suka fi girman daraja min an faƙo min ba'adu akan waɗanda suka ciyar bayan fatuhu makka wa qatalu kuma suka yaki waɗanda suka ciyar bayan fatuhu makka ba su kai waɗanda suka ciyar kafin fatuhu makka ba wa kullan kowanne ɗaya daga cikin su cikin qabalu fatai da ba da fatai shine nuna iwab kenan wa kullan wa adallahu husna kowanne ɗayan su Allah ya mai alƙawarin aljanna sai dai ta wani ce ta fita wani amma akwai wani abin da suke tarayya a ciki shine me shiga aljanna duk yan aljanna ne sai dai ta wani ce ta fito wani kuma wannan aya ce da ke cikin alkur'ani mai girma to kenan da da muka ce wannan hadisi yana buƙatar bincike a sahabi la ƙulu fi khaira mun sha maimaita magana asalin matsalar ta magana akan sahabai ayoyi da hadisai ingantattu sun tabbatar da su ba hadisai ne da ake ɗebe-ɗebe a ciki ba hadisai ne darau cikin babu kitabu da sahaba cikin kaza ga ayoyi nan a cikin alkur'ani a ko'ina da yana da suke magana a akan sahabbai Allah ta'ala ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyinuka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alayhim Allah ya sauka musu da nutsuwa yi musu kaza yi musu kaza yi masa kaza amma yanzu nan rana tsaka rana tsaka shi dan yayin mutum fitsari a ka yanzu dinga samun mutanen nan yana tutsi ne musu yana ce musu kaza yana ce musu kaza yana ce musu kaza yana ce musu kaza wanda yake tarihin malaman shi suna nan abin kare ba zai ci ba tarihin malaman shi ba kare ba zai ci ba in ka ji irin barnar da Khomeini ya yi a nan kurkusa barna da yi da 'yan matan mutane da 'ya'yan mutane mata barnar da yi kare ba zai ci ba to amma sun riga sun rufe wannan sai na waɗansu ka zo waɗanda Allah ta'ala ya tsarkake Allah ta'ala ya wanke wasu ake ɗebowa ake tsini haka shi shine tsantsa goren yahudanci tsabagen yahudanci kenan Allah ta'ala ya sauke malam yake cewa wai za samitar ar-rajula yata'anu 'ala al-athari aw yaruddu al-athara aw yuridu ghayra al asari, fattahimhu alal islam wala la annahu sahibu hawan mubtadi' yace wai za sami'ta rajula in ka ji mutum ya 'ala alal athar yana sukan ayoyi da hadisai yana sukan hadisai haka kawai yana sukan su yana ya dauki wannan ya jefar ya dauki wannan ya ce ai wannan khabar ahad ne ya dauki wannan ya ce ai wannan suwaye suka ruwaito shi ya dauki wannan ya ce ai wannan wannan wannan ya ce kaza ya dibi ahadithu sifat bi ya sauke su ya dibi wane ne wane ne wane ne ya zubar da su ka ji su da yana diban sahabban hadisan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana watsi da su yana sukan su ɗaya bayan ɗaya tunda gwargwado yadda ya samu dama gwargwado yadda zai yi in ya ga mutane ne da kamar suna da wani abu na addini sai ya dauko isnadin rijalul hadis ne shi to akwai a cikin bukhari ma akwai kaza ko a cikin muslim ma akwai kaza in kuma ya samu inda yake ba dalibai ilimi bane dinga ya musu ƙarya kawai ya dinga gicciya musu ƙarya Isa yace to in ka ji mutum yana sukan hadisan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama aw yarudul asar ko ya ɗauki hadisan ma ya mayar da su ya ce waɗannan sun saba ma hankali ya ce waɗannan Allah ne zai yi kaza a usbillah ka ga mutum yana irin waɗannan au yuridu ghairal asar ko kuma yana ce a'a ni dan za ka kawo min dalili kawo min aya kawai baya son hadisi nawa kenan uku kawai shi aya kawai yake so baya son ka ce mai manzo Allah ya ce baya so ka ce mai maliki ya ce baya son ka ce mai Abu Hanifa ya ce shi kawai a'a ce ne mai aya ta ce to duk wanda ka ji yana waɗannan fattahimu alal islam ka tuhumci musuluncinsa wajibin ka ne ka tuhumci musuluncinsa ai dama a jiya mana ya ce mana wal masturu min al muslimin man la yazharu min riba amma yanzu tunda ya faɗa da bakinsa ya zo yana kaza yana cewa kaza to da zaran ka ji wannan ka tuhumci musuluncinsa wannan ba musulmin kirki bane zuciyarka ta riya maka wannan to tun da ko ba musulman kirki bane ka san matakin da zaka dauka in zai iya yiwa ka jashi gefe guda ka ce mai wannan aqida da yake da ita mummunar aqida ce irin aqida su Abu Jahl ce da su Fir'auna da su Hamana yi hatara akanta ka dashi ka ja mishi kunni mutanen da kaga yana toba musu wannan alkaba'is din ka ja musu wannan ba mutumin kirki bane ya dawo malam ya faɗa mana a baya ya ce ka shelanta mu mutane shi wannan ba mutumin girki ne zai cire ku akan tafarki na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama dole kai ne kai wannan wala tashku annahu sahibu hawan kuta kuta karke shakka cewa wannan son zuciya yake yi yake bi mubtadi'un kuma tirin dan bid'a ne tunda me na farko yana sukan hadisan ɗaya bayan ɗaya yana suka su to ai wannan yayi kaza ai wannan to ai wannan hadisin ya saba ma waccan ayar ai wannan kaza wannan kaza wannan kaza ko ya ce wannan shi ba baya son kaza kawai ya dai dinga maka wasu shinshine shinshine to wannan ka mutum musuluncin sa ba musuluncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ba wani musuluncin yake yi to kaga irin waɗannan al'amuran za su kama maka sosai da su ko da baka zurfi a karatu ba ko da baka abin nan ba kana ne da waɗansu ka'idoji da za ka iya mu'amalanta mutane da su kaga yanzu ba kai ka matsa shi faɗa wanda ke bakinsa ba shi ya faɗa da bakinsa yake cewa kaza yake cewa kaza yake cewa kaza yake cewa kaza kamar yadda na taba na taba faɗa muku na taba karantawa a jarida almizan wani shafi da suka ware na musamman suke magana yake cewa mu aqidar mu ba aqidar waɗanda suka ce ana ganin Allah ba ce domin ana ganin wanda abin da yake da jiki ne a billah abin da yake da zati shi ake gani to haka wannan ya yi wurgi da me ayoyin da suke magana wujin yau mai zin nazira ila rabbiha nazira ya yi wurgi da ayoyin lahumma ya sha wani fiya wa ladaina mazid ya yi wurgi da ayoyin na hasulul husna wa ziyada ya yi wurgi da waɗannan ya yi wurgi da hadisai amma gaga bai faɗa ba bai fada ayoyin ba bai fada hadisan ba sai man kwada saboda jarida ce kuma jarida kowa da kowa zai karanta so maimakon ya janyo aya kada wani ya karanta ya ce oh, ayar ya karyata sai ga ya dan shafan ya tukuna wai ana gani abin da yake da zaki ne in kuma ka tambaye shi akwai duhu zai ce maka akwai yana ganin shi yana ganin shi yana da zaki in yana da zaki ka ce ya miƙo maka duhu mana ba kuma haske تعالى الله أما يقول الظالمون علوا كبيرا مالك واعلم أن دور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وجوره على نفسي وتطوعك وبرك معك تام إن شاء الله تعالى يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركهم فيه فلك نيتك ما يتي wa'alam ka sani anna jawra sultan lalle zaluncin shugaba zaluncin shugaba da yake zalunta mutane da su la yutusu faribatan wannan baya tauye wani wajibi daga cikin wajibabu baya rage zaluncin shugaba baya rage farilla a ce ta dawo biyar salloli farillai guda biyar a ce sun dawo hudu saboda mai saboda shugaba a zalimi ne kun yi shiru ai mun yi magana a baya in zalunci ya hana ka zuwa masallaci sai kai in zalunci shi hana ka zuwa masallaci sai kai a gidanka amma bai rage sallolin su dawo hudu ba Ni fara'idillah daga daga abubuwan da ubangiji Allah madaukakin sarki ya faralanta tiftara biha ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallama wadanda ya faralanta a harshen annabi sallallahu alaihi wasallama duk zaluncin shugaba duk annanimancinsa duk abubuwan da yake yi ba sa canzawa ba sa hana ba sa canza abin da Allah ta'ala ya wajabta mana wa jawruhu ala nafsi zaluncinsa ya yi shi ne ga karan kansa wa taqawwuka wa birruka ma'ahu tam biyayyar da kake mishi da ɗa'a da kake mishi cikakkiyar da'a ce kake da ladanta a wurin Allah madaukakin sarki a wurin Allah mai girma da hukunka insha Allah ta'ala da izinin Allah duk biyayyar da kai mishi kana da ladanta ya'ani abinda malam yake nufi anan ita ce aljama'a zama tare da shi zama tare da jama'a kun gane ko yin sallah tare da shi yin duk abin da yake yayi daidai wannan wajibi ne akan ka wal juma'ata da kuma yin sallar juma'a ma'ahum a tare da su wal jihada ma'ahum da jihadi a tare da su wa kullu shay'in min ta'at da duk abin da ya shafi waɗansu al'amura na kai musu biyayya fasharikuhum fihi kai tarayya da su a ciki falaka niyyatu kana da niyyaka wannan shine abin da yake a kanka kun ga yanzu wannan zai ɗan rage zafin tunanin da mutane suke da shi na cewar abin da ya faru da ya faru cewar to yanzu kuma idan suka ce an ga wata fa za a ɗau azumi me za ku ce kun yi shiru kun ga an yi karatun kuwa yayi eh, amma da aka ce za a za a tabbaka aiki da karatun sai kuma wani abu yake neman ya gagara ina fatan kun fahimci wannan da kyau aha in aka ce an ga wata fa in suka ce sun ga wata fa kun yi shiru kun yi shiru da alamun sunna bata shi yau sosai ba <laughs> eh eh <laughs> kace amma dai ni ba wannan na tambaye ka ba ai ni tambaya ne muku ai ba shawara mm, mm, mm, kana majalisi biyu tambaya kawai ne kuka shiru kace me Abdul Malik ai ba ka tambaya na warware ta mana in suka ce an ga watan azumi yanzu mana jumada saniya rajab sha'aban ramadan karshen sha'aban za a ce an ga wata aha shikenan kawai shi ne abin da ke gare ka ina zuwa ina zuwa ba neman tafasil ake yi ba kun gano wannan da ke ko abin da yake alƙadifu a nan inda an samu wani ya gunduma ƙarya da sunanta na ƙarya ita take zama illa gani ga abin da zai faɗa domin kun fahimci jumlar kamar ku fahimci a magana ba a san ƙarya mutum ya gunduma ƙarya miraran wannan za ta zama illa ga shaida da zai bayar ko fahimci wannan da ke ko to amma wani laifi ka san wani laifin yana tasiri ne ga wani hukuncin wani laifin yana tasiri ga wani hukuncin shine kawai saboda inda suka ce sun ga wata akan abin da muka karanta kawai shikenan namu zamu dauki azumi wai ba ra'aytar rajula yad'u ala sultani fa'alam annahu sahibu hawa وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه na سنة insha allah الله لقول الفضيل bin عياض لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في سلطان قيل له يا أبا علي فسر لنا هذا إذا جعلتها في نفسي لم يعدني وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد والبلاد إمام البربهاري يقول وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان أنت قمت هنا إني مشوقة نعم نعم a'a babu shi ana wai za ra'aitar rajula in muka ce zamu bi ikhtilafin nusa nusa akwai maganganu sosai da sosai wai za ra'aitar rajula yad'u ala sultan in ga mutum yana tsine ma shugaba shine yad'u alaihi kenan yana tsine mishi fa'alam annahu sahibu hawa to ka sani wannan son zuciya yake bi wannan bid'a ce kun yi shiru madafa baka ce gome ba ka bara iya ciki kuka yi eh wai malam muhammad sai ya yi kowane irin shugaba wai za ra'aytu kun rajula da wa'ala sultan duk wanda ka ganshi yana tsine ma shugaba yana cire da tsine mishi yana tsine mishi na annahu sahibu hawa ka sani wannan mutumin son zuciya yake bi wataƙila ana bashi kujerar umara sai ya shiru eh haka yake in lam yuqa minha radu am in yuqa minha radu wa lam yuqa minha idahum yaskhatun kun gane wannan da ke in dai mutum ya miƙe yana tsine ma shugaba to ka san wannan baya cikin tafarki na sunna wai za ra'aytu rajul yada uli sultan in ka ga mutum yana ma shugaba addu'a bisalahi ne ya gyaru fa'alam annahu sahibu sunna to ka sani wannan yana kan sunna insha Allah ta'ala in ka gan shi yana mai addu'a ba ya Allah ka gyara mana shugabanninmu ya Allah ka yi musu kaza ya Allah ka gyara su ya Allah ka dora su akan tabarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka ku ce amin ba liƙaunin fubayil bin iyab domin fubayil bin iyab yana cewa fubayil bin iyab shine bin mas'ud abu ali at-tamimi al-yarbu'i al-marwazi az-zahi imamu zahabi a cikin siyar da alamun nubala yana cewa al-imam al yana kiran shi da cewar al-imam al-qudwa shugaba ne abun koyi as-sabatu kuma yana da ƙwarin fadda. shekul islam bin shi kenan ya rasu a shekara ta 187 shekara ta yake cewa lauka na fili da'awatun ba inda na san ina da wata addu'a kwaya ɗaya da in yi ta za a amsa kun gane jumlar ya san a raye shi yana da addu'a kwaya ɗaya da aka yi mai alƙawarinta an ba shi addu'a ɗaya in ya yayi ta za a amsa mishi kamar yanzu a ce an baka addu'a ɗaya a rayuwarka gaba ɗaya kana yin ta za a amsa me za ka roƙa kai me za ka roƙa wani ya ce mulki wani ya ce kuɗi amma sai baka faɗi wanda ya faɗa ba a salisu alfubar bin abu ya ce inda na san ina da addu'a guda da in yi ta an amsa kuna ji ko ya ce ma ji altu illa fi sultan ba zan sanya wannan addu'a ba sai ga shugaba ƙila la sai aka ce mishi ya abu ali ya abu ali ana gafarta malam fassirna na haza yi mana bayani ba mu gane me gaggani bi ba da wani ya ce kuɗi wani ya ce wani ya ce ba wanda ya ce hadda qur'ani a cikin ku wallahi ala eh ya ce ya hadda ce ta kafa addu'a suka ce ya aba ali kai mana bayani mana ya ce iza ja'altuha hafi nafsi in na sanya wannan addu'ar ga buƙatar kaina lam ta'duni addu'ar ba za ta wuce ni ba za ta tsaya ga karan kaina ne kawai wa iza ja'altuha fi sultan idan na sanya ta ga shugaba na ce Allah ya gyara shugaba to salaha shi karan kanshi zai gyaru fa salaha bi al ibad wal bilad ta sanadiyar ya gyaru sai talakawa su gyaru kasa ta gyaru baki daya ko ba ke ba in ya gyaru sai ga an yi salama man fetur ya dawo naira bakwai da sule biyar da sule lafiya eh ina ba ta kuka eh kun yi shiru kun daɗe kuna wa'azi shan giya haramun ne zinace-zinace haramun ne batsa haramun ce sai shugaba kawai saki doka duk gidan giya haramun ne duk shiga ta haramun ne a ƙasar shi so da ya saki doka ya ba jami'an tsaro na ciki da na waje duk wani wani aka ganta ta fito kasiyatun ariyatun mumilatun haka cikin shi ya kana ta ayyuhan nasu ayyuhan nasu amma doka kawai ya saki bai kashe ko gwabo ba doka kawai ya saki shikenan sai da aka wani fayil ɗin kuma ya sa hannu ko bai ci wannan da ke ko an yi sanarwa gobe a gobe litinin ba an yi sanawa gaba ɗaya an daina karɓan kuɗin makaranta baki ɗayansu a musamman Najeriya kayan aiki kuma makaranta gobe kana zuwa za a baka dami guda na littafin rubutu ba ba abin nan farkon tam ake yanzu ba a ce ga littafi kaza ga littafi kaza ga littafi kaza ka shi karatun ka ba shi kenan ba ko ba ba arzikin da za a yi akwai ka ji fikin alƙawdi iya kenan فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا لأن ظلمهم ودورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين sai imam al-barbahari yace fa umirna sai umarce mu annada uwa lahum bi salah mi musu addu'ar jara Allah ya gyara su wannan shine umarnin da ake mana mi musu addu'ar Allah ya yanzu in kace ya Allah ka gyara shugabannin nan nawa ka kashe to kuma yanzu wannan ruwaci za ka iya yi musu addu'ar Allah ya gyara su shine kawai mutum zai yi in kana jin tsoron ba za ka yi amin bari ba kar a ce kaci kai a tsakiyar dare mana ka tashi cikin dare eh mustafa kace ina musamman ji wannan da kyau to yanzu wacce fa'ida ake da ita wurin tsine musu a faɗi fa'ida da ake da ita eh yanzu idan an yi wannan ne za a jinga shi yanzu wacce fa'ida ake da ita na tsine musu kun yi shiru in bai sha'afa ba in bai sha'afa ba an tambayi mala abubakar hamun gumi Allah ta'ala ji kanshi da gafara akan wani wanda ya sa ci fanka ne ko a masallaci a tsine mishi ya ce a'a kana a tsine mishi a mai addu'a gyaran haka tsine mishi sai ya dawo ya sake kuma cire saura eh ko ba ke ba <laughs> Allah kuwa <laughs> zai dawo ino ta kama shi kenan ino ta bi shi zai dawo ya cike da sauran in ya fi sake biyo da zai cike da silin na an nadu alon dusala walamun umar an nadu wa alaihim ba umarce mu mutsine musu ba wa in jaru ko da sun yi zalunci wa in jaru ko da sun yi kama karya wa zalimu sun yi zalunci to fa kaji masallacin yayi shiru li'anna zulmahum domin zaluncinsu su da suka yi wa jawrahum da ta'addancin da suka yi ala anfusihim sun yi ne akan mizanin su ranar alkiyama za a dora shi akan sukelin sa ne ba kan sikelin ka ba allocation da aka rubuta zuwa jihar ku baki daya ya rubuta ciki a kai ranar alkiyama za a ɗora duk haƙƙin ku akan sikelin sani sai kai kuma ka zo kana tsine mishi shikenan shikenan <laughs> shikenan kaga shi ma yana da shi akan ka kenan yana da shi akan ka kenan kaga dai yanzu kenan sai nuna mana akwai matakai ya guda uku mataki na farko shine kai mai addu'a Allah ya gyara shi shine na farko sai matakin ƙarshe shine addu'ar Allah ya tsine mishi Allah ta'ala shi kiyaye wanne ne na tsakiya shiru shine ya zama qarafani wa wasiqa kenan shi wa alaikum wa bayana za a ya Nam. Ya ce ba su haƙƙinsu. Nam. Da Allah ta'ala ya tura Ƙwarai kuna. na'am ya kawo mana hadisi hadisin na yana ya ce mai rayar salihi ne ya kawo shi na jin hadisi yana cikin muslim hadisin anas ko hadisin abu sa'in na hudu kun gane ko cewar lokacin anas ne yake cewa abin matsi zai same ku na shugabanni sai suka ce a lokacin ya zami sai ce ku roƙi Allah su ku ba su haƙƙin Allah haƙƙin su da Allah ya ɗora a kanku haƙƙin ku da Allah ya ɗora a kansu ku roƙi Allah ta'ala kun yi shiru kun san wannan abun akwai haƙƙinsu a kanka akwai haƙƙinka a kansu akwai haƙƙin a kanka kamar yadda kaza akwai haƙƙin miji kan mata akwai haƙƙin mata kan miji ba wa kai kullum kai kaɗa gajiyar haƙƙi a kansu su ba su da haƙƙi a kanka ba daga cikin haƙƙinsu a kanka akwai me akwai musu addu'a akwai biyayya daga cikin haƙƙinka a kansu su kare maka addininka su kare maka mutuncinka su kare maka dukiyarka kuma abubuwa dai guda biyar zuwa shida wanda yake su ne manufofin addinin musulunci su kare maka hankalinka kada su bari a dinga sayar da totolin ko su dinga bari ana sayar da wiwi ko su dinga masha ko su dinga busawa ko su dinga lasan kwado da sauransu haka duk wannan bai halatta ba duk wannan bai halatta ba da abin da yake bugarwa yana karatun kyau yana magana ana karatu tana magana li'anna zulumahum wa jawruhum ala anfusihim domin zaluncin da suka yi da ta'ajincin da suka yi duk sun yi a karan kansu wa salahahum li anfusihim wal muslimina gyaran da suka yi in suka yi gyara to sun yi ne da karan kansu ga kuma al'umma musulmi kar ka manta fa barawan akuya fa zai zo da ita ranar alkiyama fa ina ga barawan tantan eh ina ga barawan tarakta ina ga mutumin da zai ɗebi fili dubu bai dubu ya wuce 50 bai 50 ya dauke shi unguwa bai unguwa ya rubuta ciki akai ranar alkiyama ya kake ganin ya dauko wannan har har kasan bakwai za a hako mushi su kwarai kuwa har kasan bakwai za a hako mushi su ya taho da shi a ka zai ɗauko da shi ya yi bayani to kuma haka mutumin da aka zo auna mai fili ko ya zo yin gini ya kara fili da da ɗani ɗaya shi ma ranar alkiyama sai an haƙa mashi shi zuwa ƙasa bakwai ya ɗauko ta aka ya zo ya yi bayani ya kake ganin ƙasa a ɗora ta a cikin sikelin mutum ya nauyi zai ƙaura a eh kun yi shiru ya kake ganin baje ɗin da aka yi na ruwan al'umma jihar gaba ɗaya ruwansu gaba ɗaya za su sha mutum irin da suke akan kuɗin ya kake ganin hukukun su ranar alkiyama eh hukukun waɗannan bayan Allah ɗin kar ka manta fa kyanwa ɗaya ke fa wata mata ta ɗaure ta fa bata batta ta ci abinci ba Allah ta'ala shigar da ita ne wuta wata ce fa za ta dawo ta ga kare yana lallaga yana leƙa rijiya zai sha ruwa amma bakin shi bai kai ba ta sauka ta shiga ruwan ta ɗebo ruwan a hufunta ta ba shi ya sha karan aka ce an gafarta mata kare wanda yake in ta hamil alaihi yalhas aw turku yalhas to amma ga ina rayukan miliyoyin mutane mutum ya rubuta ciki akan ruwan su Allah ta'ala ya sauke So haka karatun haka yake sai ga a daki zaki ne dama a daki taiki wadana sai ga nasu din ba wai an dauke musu ba wai zaluncin da suka yi shi ba an yafe bane isa mala yace li anna zulmuhum wa jarum ala anfusihim yana nan akan su wa salahahum li anfusihim wa lil muslimina in sun gyaru kuma gyaruwa tana amfanuwar su tana kuma amfanuwar al'ummar musulmi amma zaluncin su kuma yana tsayawa gare su ne kadai karatun da yau sai hankali ko

baka da muke tafsirin la'ibun lau jara min alkawai illa manfulin eh ta wannan ya fi kusa da wata ayan ne ai eh la'ibun lau jara bisimin alƙawai illa manfulin eh kamar ya eh to haka nan ba za a baka ladan addu'a ba ba za a baka zanubin eh kun yi eh kace me cewa yi eh to na tsakiyar ba da aka ce ba kai addu'ar ba ka tsine ba ta ba ka yi addu'a ba ka da ladan addu'a in baka tsine ba ka da alhakin tsinuwa ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن إلا بخير kace a ai mun shiga wani sabon babi wala tazkur ahadan yanzu mun shiga haƙƙin ummahatul mu'minin da Allah ta'ala ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wala tazkur ahadan karka ambaci daya min ummahatul mu'minin daga cikin iyayen mummunai radiyallahu anhun Allah ya yarda da su baki ɗayansu illa bi khairin sai da alheri karka ambaci ɗaya daga cikinsu su waye waɗannan su ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Allah ta'ala ya ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi shi ya fi cancantar mummune shi ya fi mummune a karan kansu kuma ya tonin da kyau ko haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi haƙƙin ka a kanka kuku biyu ne ga ka ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama aka ce dole ɗaya za a rasa dole ka ba da kanka a rasa manzon Allah sallallahu ta'ala wasallama ya tabbata man gano wannan da ke ko yawa shine annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ummahatuhum su ko waɗannan iyaye ne na mummune baki ɗansu kenan duk wani wanda ya taba su shi ba mummuni bane da mummuni kan ai ba ya zagin uwa kun lura da wannan da ke ko yawwa mummuni ba ya zagin uwa saboda haka in dai ga mutum ya yi wannan to ka sani ba mummuni ba ne kuma wannan haƙƙi ne na matan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da imam al-barbahari ya ce kar mutum ya ambaci ɗaya daga cikin su illa bi khair sai da abin da yake alheri ne domin Allah ta'ala ya yarda da su Allah ta'ala ya ba su falala irin tasu wanda daga cikin falalar Allah ta'ala yake cewa bayan yayi musu wa'azi musu wa'azi yayi musu wa'azi yace ya nisa annabi lastunna ka ahadin min nisa nisai in taqaytun fala takhda'ana bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa ya ku mata annabi ku fa ku zama ɗaya da sauran matan al'umma ba baki ɗin su kar ku dinga kallon kanku kamar sauran mata idan sauran mata suke zunubi ɗaya zunubi ɗaya za a ba su in suka yi lada ɗaya goma za a ba su ku in kuka yi ɗaya ashirin za a ba ku na alheri in kuka yi zunubi ɗaya kuma biyu za a ba ku ai za a ninka musu ai manyan babban gida ne ai to daga gida ne da ake koyi da shi kun gane ko da Allah ta'ala ya musu wa'azi ya musu wa'azi ya musu wa'azi sai ce abin da ya sa yi musu wannan wa'azin innama yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti Allah ta'ala fa so yake tafi da duk abin da yake kazanta ya ku mutanen wannan gida wa yutahhirakum tatahira ya tsarkake ku tsarkakewa wazkurna ku dinga tuna ma yutla fi biyutikunna abin da ake karantawa a ɗakunanku. ku ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana ɗakin wannan sai aya ta sauka ma'ana malaka jibril yana yana kenan yana ɗakin ka kusan ɗakin su ba irin ɗakin ku bane dare da su ba irin dare da ku bane suna da daraja su ne manya-manya a cikin ahlul baiti su ne ajin farko iyalan gidan manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam to amma saboda tsabagen jahiltar larabci da jahiltar addini da kuma fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada falamma zaghu azagha qulubuhum sai da an ce to ai matan manzo Allah kuma su ba za cikin ahlul <laughs> ya ce wanda suka yi dama yana da mata kenan wato sun ba irin mummunan magana da su faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yanzu idan mutum iyalai shi ba zama ahlul baiti sa ba so ya ahlul baiti kenan eh da mutum yau lahadin nan ya wuna a gauran shi gobe da safe litinin aka ɗaura mai aure da yamma sai ga ana kiran shi ya ya iyali ko ba ka ake cewa ba ya iyali ake kiran shi Allah ta'ala ce ayi falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi shi da wa kuma shi da matan shi bayan da aka bashi sadaki ala an ta'jura ni samani hijaj shekara takwas ya dauka yana kodogo mata ba wasa bace wallahi tallahi in kana so sai ka sai ka tashi tsaye <laughs> Allah kuwa karka ta hanke ta zaka dauko mana bulugul mara ka ta zaka mai sadaka <laughs> sadakin gama annabi Musa alaihi salatu wa salam shekara takwas aka ce mai wadago fa in atmamta asharan fa min indi in ka cika shekara goma kuma wani ka gare ka ne kafin ta zama matar shi lamma qaba Musa al-ajala lokacin da annabi Musa alaihi salatu wa salam ya cika lokacin wa sara bi ahlihi sai ya tafi da iyalansa matar shi ɗaya ce fa aka ce sara bi ahlihi sai tafi da iyalansa kun gane wannan da ke ko annabi ibrahim alayhi salatu wasalam lokacin da mala'iku suka zo wurinsa a lokacin ne mala'ikun suka yi mushi bishara da cewar zai haifi annabi ishaqa wa min wara ishaqa ku bayan da ya gama wannan har matar ta yi har matar ta yi abin nan har matar ta yi mamaki a alidu wa ana juzun haza ba ali shekha ina haza la shay'un ujab ajib har har yace inna mala'ikun suke gama gana rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait mutum nawa ne a ciki annabi ibrahim da mai ɗakinsa sai ce da su kuma shine nassi falama qada musa al wa sara bi ahlihi dan karkace maka ce ahlal bait ka ce to ai annabi ibrahim ne eh ce to ai annabi ibrahim ne a'udhu billah to kaga nan falama qada wato an gana da dalilai sai ga kawai sai ka ce kama mai wannan din dan kanar dalilai ne gashi nan barkatai kawai ba masu ayoyi ne da hadisi fala ma qaba musa al ajala ajala wa sara bi ahlihi sai ya tafi da iyalinsa ita karan kanta aka kira ta iyali amma sai mutum ya zo ya ce wai matan manzo sallam ba sa cikin iyalansa to suwa iyalan kenan wannan ya saba ma nassi alqur'ani ya saba ma duniya inda mutum yana da hankali ba ala bukun ya sha ba ba wiwi ya sha ba ba wani abu mai gurɓata hankali ya sha ba to lalle ilalla ya san mata tana cikin iyalai wannan naƙalan wa aƙalan a dalilance hakan nan ma a hankalci Allah ta ya sauke saboda haka suna da falala dole a girmama su dole a ba su haƙƙinsu mata ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin haƙƙinsu wanda ke su kaɗai suke da shi babu wani wani ita da su a ciki shine idan manzala sallama ya da manzala sallama ya rasu bai halatta wani ya auri matan shi ba haramun ne wannan wannan kuma kususiya ce ga manzala Allah shi kaɗai wannan wasu suka ɗauka idan shehunan su sun rasu to matan shi kuma ba mai auren su kun gane wannan da ke ku saboda haka daga ciki suna da falala a dunkulansu baki ɗansu suna da falala wasu kuma sun ɗara wasu falala safiya bin huyai tana cikin matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai wani abu ya sa'in sai shiga tsakaninsu da sauran matan kenan sai suka ce ita ma da take diyar ba yahude sai manzon Allah sallallahu alaihi ya same ta tana kuka sai ce ta yi hakuri ita ce wacce take auren annabi babanta annabi Ɗan uwan babanta annabi Mala Abdullahi ka ce me ita take auren annabi babanta kuma annabi ɗan uwan babanta annabi domin tana auren manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama kuma silsilar ta yana zuwa ga annabi Musa alaihi salatu salam kun gane ko kaga babanta kenan wa shi kuma wa akhi Harun yawwa ta yi haƙuri na aisha radiyallahu ana ita ce wacce ike aka samu wasu tambadaɗu suka yi mata algungu suka yi mata kagen magana suka yi al'ifku suka yi mata kage Allah ta'ala ya saukar da ayoyi masu tarin yawa gare ta kadai tun daga mai fuki samawat yana tsarkake ta yana wanke ta fil kuma wannan har zuwa ranar tashi alkiyama ake karantawa innal na ja'u bil ifki usbatun minkum لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم الماء عذاب عظيم وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى yace wai za ra'aitar rajula in ka ga mutum ya ta'ahadul fara'id yana kokarin yin abubuwan da suke wajibabbu a kansa duk abin da yake wajibi ne ya ta'ahad yana marmaza yi shi ba wai yana bari sai rana ta faɗi ne ya sallah a zahar ba kum kum kum kum in ya tashi sai ya miƙe kuma ya kawo lasar kun gane ko shi kuma wani da ake mai kumfula aka ce ranka da ya kamata a ce ana yin ana sallar nan ana yi ce a ai yana yi ne tun da safe kafin ya fito aiki dan in yi sallah asuba sai a zahar ya la'asar ya magariba ya shi yasa wani lokacin ake ganin ba a yana yi dan kafin ya fito aiki ne ke su duka gani ku shi wani kenan eh <laughs> gani shi kuma wani a azhar din asuba yake sai ya dawo gida ya sallar ya ci abinci tukunna sai ya dauko zahar ya yi la'asar ya yi magariba ya yi lisha subhanallahi abu. haka za a ganshi inda za ka wuce shi a tambaye ka ina ka wucewa ne sai ka ce wallahi ka baro shi yana shara dan ka za gane wai ruku'i yake yi ko kai ba gane me yake yi ba a wai ga bari din nan sallah yake yi kai ka dauka yana kuntar tsakuwa ne a kofar gida Allah ku sai ka baka gane faiwarsa da ruku'unsa da sujjadarsa wanda ki kuma abin da ake so duk wanda ya ganka ya san a tsaye kake duk wanda ya ganka ya tabbatar wani ruku'u yake yi to amma ka ga mutumin da yake yin kwaton kuciya yake a gurguje a gurguje a sharuwan tsuntsaye kaga ba bai da za a yi irin waɗannan abubuwa ga fara'i Allah ta'ala ya sauwaƙe mu duk wanda kaga ya lazumci farillai fi jama'atin a cikin jama'a yana sallar jama'a yana sallar cikin jam'i ma'a sultan tare da shugaba wa tare da sauran ba ma shugaba ba ko da kowa da yana yin sallah a cikin jama'a fa alam anna sahibu sunna to kasan wannan yana kwatanta sunna sosai da sosai yana kan sunna insha Allah ta'ala kun ga mun yi magana nan ji inda mutum zai kwana yana cewa shi ahlus sunna ne amma kuma azhar sai ka rasa to wai wani din nan azhar yake yi ko kuma la'asar ne kai ka rasa gane abin dan mun faɗi magana kuma yanzu muna faɗa an ce a kasuwa an ja gaba da sallah tun karfe ɗaya to har karfe shida na yamma sallah ake yi a masallaci sai ka rasa su yake yi malam kuma kullum ake yi sai ga mutum ya zauna a shagonsa minti goma babu wani wanda ya ce da yi kanka kun yi shiru to amma kuma haka zai je sallar a guje yana zuwa karfe nawa aka ce za a yi ba an ce ɗaya da minti goma ba ne kun ji fa an ce mai ɗaya saboda haka yanzu ɗaya da minti sha ɗaya saboda haka yana ta magana za a zo a bada sallah to shi limamin ba zai dan taɓa mulki ba tukunna shi liman ɗin ba zai dan taɓa mulki ba tukunna ake haƙuri a layin man fetur ake haƙuri a kaza shi ma ba ba aka zo ba yanzu sarkin kasuwa ba yana rufe ya bai ce sai karfe goma ko sai karfe hudu to shi ba da ga dan zuhur mun bai dan dana ya mai da sallar yayi sallar karfe 1 da rabi duk kuna tsaye dubu jiran mutum ɗaya kuma laifi ne ya samu ma Allah ne ya samu manzo Allah ai bai saba ba in bai haka ba to me limancin ku ne limaman ko shine liman din wai liman din shine liman ai shine dubu jiran mutum ɗaya ai ka gani ka samu mutum sai ya lissafa ma juma'a goma bai taɓa samun sallah a cikin masallaci ba juma'a goma kun yi shiru juma'a goma bai taba samu a ciki ba wani ka ji juma'a goma bai taba samu hudu ba ba ma'ana ya zo kenan amma cikin masallacin ya shiga ya cika kar ku manta fa akwai mala'iku a kofar masallaci da suke rubuta sunayen mutum juma'a goma kenan ba cikin fadin mala'iku da suke aito kware kwa dan bai shiga ciki ba juma'a na ita kaɗai ce a mako juma'a goma dozin guda wani juma'a goma sha biyu bai yi ta cikin masallaci ba wannan wata irin ya kamata mutum ya dinga ya dinga yawa kanshi wa'azi juma'a goma sha biyu dozin guda bai yi a cikin masallaci ba juma'a dozin guda bai ma samu ma abin nan din ba saboda ya lura yan kwanakin nan limadin yakan dan ƙara minti biyar shi ma can sai ya ƙara minti biyar Allah kuwa dardumar da zai saya yana zuwa masallacin juma'a da ita sai ga in yi haka ya haka sai ya dauko kwali <laughs> Allah gwada shi zai tafi amma juma'a ce fa haji babban rana a gani in ke abin nan gana sai da buhu kan layin sai ga duk wanda ya dauki buhu ya wuce duk wanda sai an dawo da gada maka da shi Allah kuwa sai da ta kan buhu yana wuce sai an dawo da maka da shi ma'ana abin da zai sallama bai iya saya ba wallahi Allah wani abubuwan abu ya kamata mutum yi wa kanshi kiyamun ne ne wa idza ra'aita ar-rajula yatahawanu bil fara'id fi jama'ati wa in kana ma'a sultani fa alam annahu hawa idan ka ga mutum yana wasa da farillai yana wasa da salloli a cikin jam'i wa in kana ma'a ko da yana cewa su fa suna ma shugabanni addu'a suna ma shugabanni biyayya su tunda sunna ta ce a musu biyayya suna yi amma baya sallah cikin jami'i baya sallah kaza fa alam annahu sahibu hawa ka san wannan son zuciya yake bi surutun baki ne kawai ko sai sharhu sunna fa haka yake ba so da dole mutum ya abin na da su ne kan gaba to mutumin da baya cika farillai ya kake gani da sunoni eh ya kake gani da mustahabbai ba bai dace ba irin waɗannan al'amura ɗin bai dace ba irin waɗannan al'amura ɗin kaga limami yana kan mumbari yana ba ana ce mai lokaci yayi a faɗa mai lokaci yayi wannan ba tarbiyya ba ce wannan wannan ba addini ba ne wannan jahilci ne tukuru kasur gumin jahilci ne yake damun mutum Allah ta lai sauwaki wal halalu ma shahidta alaihi wa halafta alaihi annahu halal wa kadhalika al haram wa ma haka fi sadrika fa huwa mush fa huwa shubha wal halalu abin yake halas ma shahidta alaihi abin da ka shaida ka tabbatar abu kaza halas ne shi ku wannan ba wake zaka tabbata ba shari'a ce take tabbatarwa al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas la ya'lamuhunna kathiru to qalil fa shikenan mafi yawan mutane ba su sani ba kaga ba wai an cire sanin mushtabihat ne a cikin al'umma baki ɗaya ba a mafi yawa ne ba su sani ba kaɗan ba sun sani ya nuna malamai kenan sun sani wa halafta alai annahu halal karantse da Allah abu kaza halas ne duk su dabari mai shan taba ka ce ya da Allah ta ba halas ne zai ce a kawai da yana dan abin da ne kawai wa kazalika haram hakan nan ma haram ita ma a bayyana take kuma haka ita ma zaka ba da shaida abu kaza haramun ne mushe menene haramun ne inna ma harrama alaikum almaitata waddama wa la'amal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah wa ma haka fi sadrik abin da yayi maka kaikayi a zuci fa huwa to wannan abu shubha ne ka nisance shi wannan abu ne mai rikitarwa dai yi maka kaikayi shin wannan halas ne ko wannan haramun ne to nisance shi kawai amma ai na ji wani malami ce halas ne ya ji wani ce halas ne amma ya ji malamai tara sun ce haramun ne kaga bai faɗe su sun ce haramun ba sai ce ya ji wani malami ɗaya ya ce ne halas ne sai ka ji shi wannan magana malami ɗin sai zai dinga daidaitawa la'alla ya ji kuskure zai iya faruwa la'alla malamin da aka da ya bada amsar an yi mishi tambaya ne a baibai sai a mai tambaya a baibai sai ce yauwa shikenan kawai sai ya ɗauka ya je Allah ta ya sauke والمستور من بان ستر satru من بان والمستور hatku وندا duk wanda asirin shi a rufe yake كورف bana satru shine wanda ko rufe asirin sa ya bayyana ma'ana wani mummunan abu na shi bai bayyana ba kenan ba shine asirin wani ya rufe ba mummunan shi bai bayyana ba dan Allah ta'ala kadai sa abin da kowa yake aikata fatan mu Allah ta'ala ya yafe mana ya yafe ma kowa saboda haka babu yadda ka zo ka ce wani dan wuta ne kowa ne dan aljanna ne muddin ba Allah ta'ala ne ya ce wane dan wuta bane ko ya ce wane dan aljanna dan akwai waɗanda yake su bar duniyar nan ba sai da suka riki certificate ɗansu na aljanna kun gane wannan ko su ne wa su ne ashabatu radiyallahu anhu jumlatan su ne kuma tafsilan abubakar wa umar wa uthman wa ali sa'id wa sa'd wa ibn auf wa talhat wa amir firin wa zubair al-umadahu su kenan su goma waɗannan mutanen da sunayensu ba su bar gidan nan na duniya ba kowa sai da ya rike satifiket ɗin shi na aljanna kamar yadda fir'auna da hamana da karuna da abu jahal da abu lahab ba su bar duniya ba sai da suka riki satifiket su na wuta ba su bar wannan gida na duniya ba sai suka rike shi yan wuta ne waɗannan ya kadumu qaumuhu yawmal qiyamati fa awradhum an-nar wal masturu man bana suturu saboda haka duk wanda Allah ta'ala ya rufa mai asiri kana kuɗa kuɗa sai ka hango wani yana aikata kaza kai shiru da bakinka kar ka zo kuma ka ce ai kaga wani yana aikata kaza kai ka san abin da ko wani yake aikatawa wa dinnan duk wanda Allah ya tona ma asiri waye kake ganin asirin zai rufu kun yi shiru kawai mutum ya zai ce kaga ko abin da wani yake aikatawa ai na gaishe yana kaza yana kaza wani haramun ne in sa ce za ta bayyana kowa ya gani kun bayyanci wannan da kyau ko in dai sa ce wai bahaushe yana cewa dubu ta barawo Eh, ta mai kaya ba inda sana'a shi ce za ka ga mutum ya bayyana amma watakila ran farko kenan ya fara kai kuma ka zo ka ɗaiɗaita shi ka ce ai wani ɗabi'a shi kenan shi kenan ka manta da ku ramadanan da ya wuce tare kuke kiyamun laili tare kuke ka san abin da ke yawo cikin al'umma jita jita bai tabbata ba sai cito ni ma dai haka na ji amma dai zan tabbatar to tunda baka tabbata baka shiru mana tukuna sai ka tabbatar a gani innal ladzina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladzina amanu lahum adhabun alim duk waɗanda suke son alfasha mummunan magana ya dinga yaduwa cikin mutane to wannan suna da azaba mai radin gaske haka kawai jita jita wani yayi kaza kai mutum ya dora ai ko ka gani ka gani ko kai ka gani kai shiru kan gane wannan kai shiru da bakin ka shikenan khalas in ɗabi'a shi ce can wani zai gani Allah ta'ala ya sauke wal mahatuku mara shi rufin asiri man bana hatku shine wanda asirin shi ya toni kowa ya gane shi a ai kawai ya watsa ai wani kaza yake yi ai wani yanzu nan ya fito ya yi tasir da giya ya samu awaki ya tsuguna yana dinga gaida su to wannan kuma kano yara sun biyo shi a guje suna jiban shi Allah haka za ga yara da kashin shanu ne da mai suna ta jiban shi sai in sun yi kusa da shi kuma sai su tsaya in sun yana kada su ga ta yi marisa ta sha kafsu kaga yana ce musu rawa to wannan ka zo ka ce ba haka ba ne a gani Allah ta'ala ya sauwaki Allah ya tsara al'ummar musulmi wai za samaita rajula ya qul fulanun nasu bi fa'alam annahu rafidi wai za samaita rajula ya qul fulanun mushabbih aw fulanun yatakallamu bi tashbih fa'alam annahu jahani وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا ولا ولا عن أهل الشام في السيف شيئا ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا ولا عن أهل المدينة في الغناء ولا تأخذوا عنهم هذه الأشياء شيئا إمام البربهاري يكي cewa وإذا سمعت الرجل يقول إن كدي متين yana cewa fulanu nasubi ai wani ya san ahlul baiti domin an ce nasib shine wanda yake ya san ahlul baiti kun gano wannan da kyau ko don matattakala ce guda uku akwai masu san ahlul baiti da sahabbai nau kenan ɗaya akwai masu son ahalul baiti kadai nawa kenan akwai masu son sahabbai kadai nawa kenan uku waɗanda suka ce wai suna son habbai kadai su ne na wasu wanda yake su ba ruwansu da ahalul baiti saboda haka kenan tun da su shi'a su ba sa son sahabbai ta su sun rike sahabbai tun da su shi'a ahalul baiti suke so to su ba sa son ahalul baiti kun gane turancin ko su kuma shi'a su ne wai suka ce wai ahalul baiti wai suke so kun gane wannan da kyau ko saboda haka ba sa san sahabbai to duk gaba ɗayansu duk suna motar batatu ne babu wani wanda yake akan shari'a dan kowanne su baya kan makaranta ta alqur'ani mai girma baya kan makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa suke suka ahlus sunna sai ga sun ce ahlus sunna nawasul ne ma'ana wai ba sa san ahlul baiti eh abinda mai shekul islam ya ce hubbu sahaba abu yake ce ya sa ili amma zabi wa qidati rizqal huda mal hidayati yasalu isma kalamu haqiqa fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddal hubbu sahabati kullihim li madhhabu wa mawaddatul qurba biha atawassalu sun hada duka guda biyu sun hada ahlul baiti sun hada kuma a sahaba amma duk da haka saboda mummunan nufi na yan shi'a sai su dinga faɗa wa mutanen su ahlus sunna sune wa makiya ahlul baiti makiya kaza mai har waɗannan ya shafi wani bangare na sufayi su bai ma suke ganin ahlus sunna makiya sahabbai ne abinda makiya ahlul baiti ne saboda ka san su su kuma ma'aunin su sun da bakwa maulidi shikenan eh su ne ma'aunin kawai tunda bakwa maulidi to ku makiya ahlul baiti ne wani ne aka bashi aiki aka ce ya je ya rubuto jikokin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ya zo yake tambayar wani sai wani ya tambaye shi to ya baka rubuta wani ba <laughs> kun gane ko ya ce kuma ya dan wanan ne mai bin tafarkin wanan ne ya ce baka rubuta wanan ba sai fa yi shiru kuma to ashe kenan shi ma ba da yake da baki in ba ga mutum na an ce ya rubuta jigugin manzo Allah ai yanzu yana da ɗaya aka sai ya mazo ya rubuta to me yasa ya hana shi rubuta shi ma yana da shakku kenan ce to in gani mutum yana cewa da wane da wane nasu ne fa'alam annahu rafidi to ka san wannan mutumin da yake cewa wane ba sa san ba sa san ahlul baiti to ka san shi tintiri dan shi'a ne rafidi ne wai za su mai ta ya ƙul in ka ji mutum yana cewa fulani mushabbi ai yana kamanta Allah da halittarsa aw fulani ya takallamu bi tashbih ai wane yana maganganu akan abin da ya shafi tashbih yana yana kaza yana kaza fa alam annahu jahani ka wannan mutumin abin nan yana bin mazhabin jahan bin safwan ne wanda yake kuma kasan jahan bin safwan shine wanda wani yake cewa ajibtu li shaytanin da annasa jaharatan ila nari wa shtukka ismuhu min jahannam min jahannami yace ajibtu li shaytan nayi mamakin wani shaydani da an nasa jaharatan ya kira mutane rana tsaka zuwa ina ilan nari zuwa wuta wa shtukka min jahannami kuma wanda an ciro sunan shi ne daga cikin jahannama domin jaham in za ka rubuta jahannama fa tsakanin ha babba da mi'ara sai ka sa mai da kawai shikenan ka kura min duk kun gane wannan da kyau ko saboda ga da zaran kaji mutum yana cewa ai suwa ne suna cewa Allah ta'ala yana da kaza ai wani sun ce Allah yana da kaza ka san wannan mutumin jahamiyyu ne kuma ya jami jiya ba yi takaitaccen sa daga inda daga shi inda ya same ta daga inda take da kuma yadda malamin nashi Ja'ar bin Safwan aka kama shi aka laye da shi kuma shakarar dhiyata kullu sahibu sunnati wai za sami ta rajula ya kul takallam bi tauhid an ka mutum yana cewa to yi magana akan tauhidi ka zo da tauhidi yake nufi eh yana nufin at-tauhid shine Allah da suna eh ba da suna da sifa domin ga ce Allah ar-rahmanu ar-rahimu to yana nufin yanzu kana da alloli uku kenan kun ji jahilci kenan shi yasa sai ce ma takallam bi tauhid saboda in sai inkarin sifofi ya yi inkarin sunayi irin akidar arna kenan wai za ƙila musu judulin rahman kawai wa rahman su ba san rahman ba su allahu suka sani kawai sai Allah ta'ala ce da allaha aw du'ur rahman ayyan ma tad'u wala wal asma'ul husna wa sharah li tauhid in magana tauhidi ma'ana magana da yake so wai ka ce Allah ta'ala ba shi da sunaye Allah ta'ala ba shi da kaza ba shi da kaza to in dai kaga mutum yana wannan fa'alam annahu khariji to ka san wannan mutum yana cikin khawarij mu'tazili tintirin ba mu'tazili ne domin mu'tazila wasu suke da shika shikan addinin su guda biyar na farko a tauhid abin da suke nufi da at-tauhid shine inkarin dukkan sunayen Allah ta'ala da sifofin shi don in ka ce Allah ar-rahmanu ne ar-rahim to yanzu kai ta'addudul al-aliha kina uzbillah kawai allolin kenan sanadi ya uzbillah kaga wannan wahayin shedan ne kun ga dai zuwa yanzu dai aqidar jihar din da tana ta bayyana ko wanda yake da malamin ta kuma sune da jihar din bin sulfan aw yaqul ko kaji mutum yana cewa shiga shiga addinin su guda muka faɗa guda biyar amma mun faɗi ɗaya shine wanne at-tauhid na biyu shine al-adl na uku shine al-amr bil ma'ruf na hudu shine al-manzila bainal manzilataini na biyar mhm. kuma ni kada zan na biyar ya kwanta mu au au ya ƙul ko kuma ka ji mutum yana cewa fulanin mujabbir wane mujabbir ne me yake nufi da mujabbir cewar duk abin da kai dole sai an biya ka in dai kai sallah dole sai Allah ya baka lada a'udhu billahi me lafazin dole a ciki bayan Allah ta'ala ya ce walan yuzu ajara al-muhsinin wala nu biyu ajra man ahsana amala to me dole kuma a ciki to sai ce dole aw ya takallam bil ijbar ko kuma yana magana kan cewar mutum ba shi da mashi a kansa sai dai Allah ya sanya shi dole yi kaza a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuma bayan Allah ta'ala ya fayyace wa ma tasha'una illa an yasha Allah wa ma tasha'una ku kuna da mashi'a ko ba ku da mashi'a kuna da ita illa an yasha Allah Allah yana da mashi'a ko ba shi da ita yana da ita sai dai tashi ita ce shakun dun dan taka tana sai in tashi ta zartar ne sannan ta za ta tasiri aw ya takallam bil ko yana magana ko fulani ya takallamu bil adl ma'ana al adl abin da suke nufi shine nafiyul qadar Allah ta'ala bai da iko akan komai kawai abin saka kaka yake kasancewa ai wannan taron namu da muka yi ma Allah ta'ala bai san zai faru ba sai a yanzu sai suka yi inkarin ilimin Allah ta'ala farkon bayyana su kuma sun bayyana ne a kasar basara mana yace fa'alam annahu qadari to ka san wannan qadari ne ku kiyaye akwai wanci tsakanin qadari da qadiriya qadiriya dariƙa ce ta sufayi mabiya shehu aham abin nan shehu abdul qadir jilani kun gane ko ba ita ake magana anan ba wata mummunar aqida ce qadariya duk gaba ɗayan su dai batattun kungiyoyi ne duk babu wani wanda yake asana amala wa in kana shi shehu abdul qadir din aljilani mutum ne na kware da malamai suke magana akan shi mutum ne wanda yake sosai da sosai akwai mawaƙif na sunna jajirjoyi a kan suna sosai da sosai ina ma mabiyan sun yi halin mai gidan ba zo suna ta kaɗa bujujala ba suna ta sa jinjani fa'alam annahu qadari lianna asma muhdathatun ahdatha ahlul bid'ah duk waɗannan sunaye wana qadari wana kaza wa duk in bid'a ne sai kawo ta domin qadari abin da ya farkon bayyana sun bayyana a basra ne kawai suka ce al-amru duk al'amarin da ke faruwa sabon abu ne sai in ya faru ne Allah ta'ala yake da masaniya kai tuni mutane guda biyu suka yi takakkiya tun daga basara har zuwa garin madina don su samu abdullahi su samu wani ga cikin sahabbai suna shigowa masallacin madina suna karo da abdullahi dan umar ɗayan ta dama ɗayansu ta hagu abdullahi dan umar shi yana ina kenan yana tsakiyar su ɗaya yake cewa na yi ƙoƙarin dan uwana ya banna in fara magana suna tafiya suna tambaye shi ga abin da ya faru sai suka yi Abdullahi Umar ya ce ku je ku faɗa musu cewar Abdullahi dan Umar ya barranta da su sun barranta da shi inda za su ce da duk abin da yake sasannin duniya Allah ba zai karba ba har sai sun yi imani da alƙada sun kafarta ko musu su kafarta ba waye jin da ya musu kafircin Abdullahi dan Umar ai da Allah ta'ala ya ce ya yi ayyuhallazina amanu man yartadid kuma an dini shi to so fa bai biqawm saboda ko wannan sai daga tuni abdullahi umar ya tsine mata tuni ya sanya mata tufkar amawali Allah ta'ala ya sauke Abdullahi dan Mubarak wanda yake malami ne sosai da sosai shine Abdullahi bin Mubarak bin Wadih At-Tamimi Abu Abdurrahman Al-Marwazi ahadu a'immat al-alam wa hufaz islam min ahli az-zuhd ya rasu a shekara ta 181 Abdullahi bin Mubarak ba suke na fataccen malami ne Allah ta'ala ya mishi rahama yake cewa la ta'khudhu an halil kufati fi rafd shay'a duk abin da yake magana akan ci kar ku faduwar kar ku kadu wannan magana in ta taho daga kufa don mutanen kufa mutane da suka shahara akan arrafdu su suka kai sayyidina aliyu su suka kai sayyidina husaini su kuma suka zo suka ce suna son su eh ai kiristanci kenan bayan da aka hada baki da su da kiristoci yahuda suka hada baki da su za su kashe annabi isa alaihi salatu wa salam Allah ta'ala ya tsira da annabi isa ya tseratar da shi sai suka zo kace kuma suna san shi wai ai jini shi ne ma ya fi zunubin su kun gane ku haka yan shi'a suka yi a kufa suka yi shigo shigo ba zurfi suka dauke sayyidina husaini daga garin madina sai kai shi wurin su suka yi duk wasu dabaru suka yi mai kofa go suka kashe shi daga baya kuma suka zo suka ce gashi gashi gashi gashi gashi wannan duk littafin shi'a ma kare yake da wannan kisar kawai da zaka na yan shiya duk an basu kawai an dora musu dakon abin da kun sani bane ai da madan dako bai sa abin da ke cikin kayan ba kawai dai dauki wannan zuwa gareji na ya dauka duk dakon abin su kai an dora musu dakon shi an ci ba su me suke ba wala an ahli shami fi sayfi shay'a hakan nan duk hadisai duk bayanai da suka zo da kasar sham na ayi ma shugabanni tawaye ku karɓi wannan kamar yadda mutanen kuba suka shahara da me da shi an ci, to haka kuma mutanen sham suka shahara da me da al amma malamai suna cewa wannan kamar ya saba ma abinda malamai suka tafi a kai da abinda malamai suka tafi a kai shine mutanen basra su suka shahara da asaif da basar ai mutanen iraq su suka shahara da wannan kuma kun ga abin kamar jini ne ko ba ke ba har yanzu So saboda nan da malamai ce mutanen sham malamai suna mai suna istidrak suna ganin mutanen iraq ne wala an ahlil basarati fil qadari shay'a hakan nan kada ku karba abin da ya shafi magana akan alqadar daga mutanen ina basara ai mun yi magana ɗazu ƙadariya daga ina ta fito daga basara ta fito sufanci ma daga can ya fito da ake cewa za a tafi ga daza garin waye za je kabarin shehu tijani a shehu jelani da ina ne ina ne ai duk can ne inda kana neman sufanci ai duk can tarkace ne dama na annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala innal fitna tahakuna nan shiyar ya nuna shiyar basara shiyar iraki ba na zagaye na Hussein ba ba na zagaye na ali ba duk wanda kasan da ba daga can ta fito ba duk nan shiyar ce shiyar iran shiyar iraki shiyar duk tattara su duk wala an ahalu khurasan fil irja'i shay'a hakan nan kuma inda kana magana akan al irja kana neman magana akan al irja shine cewar aiki baya cikin imani saboda ku so a wurin sanda mutum ya ce ya imani shikenan kawai ko da yana dawo kwalbar giya yana mummuni ne ko da baya sallah sai ka je yana cewa ai a takawa hahuna mm. sai ga mutum baya sallah baya azumi kuma ya ce shi mummuni ne irja'i kenan wala takum murjiyyan la'uban bi dinihi ala man murjiyu bi dini yamrahu wala an ahli ta fi sarfi shay'a hakan nan mutanen makka su ma kuma dangane da abin da ya shafi asarf me asarf shi shine bai'un naqd bi naqd cinikin kuɗi da kuɗi canji kenan ka bada naira a baka dala a baka dala ka bada riyal akwai riba ko babu akwai riba in naira da naira ce akwai riba kashi nawa biyu riba al-fadli da riba nasi'a kun fahimci wannan da kyau ko domin gaba mutum naira dubu ya baka canji to ba zai karɓi naira dubu ba sai ka ciro naira dubun ka bashi kana bashi canji naira dubun kai kuma kana karɓa guda shi kenan ai amma in ya karɓi naira dubun ka yasa ta aljihu ya ce ba zai shiga cikin shago ya ɗauko to an yi riba ai ya ɗan ji ɗuminta a jiki ai ya an yi riba ne ya riba tashi shiga kenan saboda haka riba hannun kutu da na makaho amma idan naira ce da dala to wannan ya halatta naira tafi dala dala tafi naira amma shi ma yadan biyadi kun gane wannan da kyau ko to amma wasu daga cikin mutanen maka suna ganin wannan ba wani abin nan kawai dai a dan a dan wuce kawai haka saboda ga an suna ruwaito maka irin waɗannan maganganun kai ɗalibi ne ka san mutanen maka ne kai shi ka duba ga inda malamai suka yi fice kowanne gari akwai abin da ya shahara duk da cewar a garin akwai kuma waɗanda suka saba ma wannan abin amma ne ya fi shahara a wuraren kuma ko yanzu a nan Najeriya ce mutanen wuri kaza za ka ce sun fi shahara akan abu kaza mutanen wuri kaza sun fi shahara akan abu mutane wani ya ce min malam ya halatta a yadda ya faɗa ya halatta a yi sallah da kuɗin Najeriya na ce ya halatta mana kawo su nan eh in yana da shakku ba ya kawo suna ajiye in je sallar sai ya ce ma ai a hoton ai a jikinsu akwai hoto kuma hotunan da ke jiki duk arna ne sai na ce a ah, akwai murtala sai ce to ai shi ma kafuri ne sai na ce kai mutumin bidda ne ya ce eh na ce a ah, no wanda ku yi hakuri mutanen bidda ko ba haka magana take ba a garin bidda ne ake da waɗanda suka ce duk mutumin da ya huce kwana uku a abuja ya zama arni kun yi shiru ah. ba na ki da mai mata tamanin da shida ba to dan suna ce maka ya halittu kuma ka ce eh <laughs> kun lura da wannan go ba anan suke da shi ba ina fata kun bai wannan da kyau a nan ne fa yake da yake cewa fa yaushe Allah ya sa a dawo da wannan arnan a ubi billahi min shaitan rajim a dawo da kawo shi wai yar addu'a ya tafi jidda neman magani haka fi suke magana ku ya kira shi me arni da shi kuma mai malafa ya hau shi kuma ya kira shi yaya kun ji yayi magana kuma a to shine ai haka maganganun suke ai mu faɗa ma kanmu gaskiya malamai wannan ita ce kawai amma in kana neman ruwan sun malam malami ya jeba ma dalibi dalibi ya jeba ma malami sai ka je da wai kana a cikin su mun duna zalik kun gane ko ai kamar yadda muka faɗa ne gaskiya ne waɗannan garuruwan da aka farfaɗe su aka ce kaza aka ce kaza aka ce kaza ai a cikin su ba duka suka shahara ba ai a cikin su akwai masu dan an ce mutanen maka kuma sai ka ce kowa da kowa dan an ce mutanen basara ka ce ba masu kaza a a ko su a ciki saboda haka a mutanen a mutanen bidda akwai tsayayyu wanda suke yakin waɗannan al'amura din kun gane ko amma kuma akwai wanda yake kaulasa a wurin su to ko iska da kake shaka sai haka Allah ku waɗannan abubuwa abubuwa ne shahararru abubuwa ne da suke sun faɗa da bakin su sun bai sun yi laccoci da nufanci sun yi laccoci da Hausa sun karanta sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza wannan sun faɗa ne baki ba ma tsere sa ba kaza aka sun yarba ma kowa kaulasa ba wani wanda suka ɗage da ya dinga ɗebo kaulasa ya dinga ɗebo kaulasa ya dinga ɗebo kaulasa haka ya inge zama kowa daga sani to kuma ka ce ba za ka faɗa ba shi da ya faɗa bai ji kunya ba sai da ka faɗa kun yi shiru kuma mutum ya fito daga daga wani wuri ya zo nan diploma ko ya zo COE yana karatu semester guda yana kasuru daga yana aka san wannan semester guda wata hudu kenan ko yana kasar sai mutanen bid'a sai daga nan wuraren amma ka tambaye shi inda azumi ne kuma zai aje azumi kusan daga na abu yake sun sano nan wuraren mutum karfe ɗaya na rana ya tashi ya salla zahar ya miƙe kawo la'asar ya koma ya tafi kallon fim sai ina ko ya ta ya tafi ko yana da ya ana salama ya haɗa min gairi min wala makar shikenan ya zama da kai shi malamin kanshi wala an ahlul madinati fil ghina hadan nan kuma mutanen madina an kaji suna ba da magana akan abin da ya shafi gurmi a su ma sai sana eh, ganin wannan ba wani abu bane amma ba zamanin da ne kuma musulmi kun gane ko kowanne wasu wurare za ga shi za magana da na faɗa ko yanzu nan za ga inda ya dan buga taba ne a sha to da an ce mutanen yanki guda sai ga musu dauke ta wani abu a gefen masallaci ga mutum yana daga sigari kawai kun yi shiru yawwa eh yana kula da eh yana buɗe ƙur'ani qur'ani yana yawa kuma an kaɗan yi har da idan ka ai maka gaba da kayan ga kuma fa eh in ka gani kuma a da maka da shi eh na gani ko inda ba ka darasu inda suka dan shahara ba haka misali in kuma ji a zauna ai kwami ya ai kwami ai kwami kuma fa eh a yi magana a ce sallah bai ce ba sallah ya zo yi ba kwami ya zo yi eh mana kun yi shiru kun ga ashe a Najeriya mun ma za ka iya kasar ta kace, mutanen kaza za ka ga mutum tun da asuba yake kwami kwamin karatu sallah azhar ce ba sallah yazo yi ba la'asar shi ba sallah yazo ba da kwami kawai yake yi wala ta'khudhu wala ta'khudhu anhum hadhihi al-ashya'a shay'a kar ku karbi komai daga wurin waɗannan bayan Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk mun mun yi maganar mun ce waɗannan mutanen waɗannan garuruwa waɗannan ne suka fi shahara kuma malam yayi magana ne a zamani baya hana cewar a yanzu abubuwa sun canza da sauransu amma dai a matsayin ka na mai da'awa yana da kyau lalle ilalla bi'ar da kake wuraren da kake kasancewar wuri kaza wuri kaza yanzu mutumin da ya ballo daga sai yana ganin taba ba wani abu bace sai ka je yana ja mata hadisi an ce taba ba wani abu bace sai kuma ka ce shikenan ya ce ba na allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kowace tambaya sai Allah ta'ala ya kai mu gobe mun dakatar da kowace tambaya sai Allah ya kai mu gobe alkhina abin nan gurmi waka kada kai music